This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya murtala faruk sanyin na ne tare da zara aminu fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na safiyar yau talata goma ga watan disamban shekara ta 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga zara da kanun labarai. Isra'ila ta ce ta karbe ikon wani yanki da ke Golan inda ta kai hari kan masana'antun makamai da ke Damascus bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad a Siriya. Ɗaruruwan 'yan gudun hijirar Siriya sun yi jerin gwano a mashigar kudancin Turkiyya domin koma ƙasarsu bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa cewa akwai yiwuwar cimma matsaya ta diplomasiya kan yakin ƙasarsa da Rasha. A cikin shirin bayan labaran duniya za ku ji cewa hukumomi da masu sa ido na ƙasa da ƙasa sun yaba wa gwamnati da hukumar zaben kasar ghana kan yadda aka gudanar da babban zaben kasar cikin lumana an yi zaɓe lafiya kuma yadda aka tsara zaben ya yi kyau eh, mutanen ghana sun yi ƙoƙari saboda an yi komai cikin tsanaki biyu bayan hamɓarar da shugaban siriya bashar al-assad a ranar lahadin da ta gabata isra'ila ta kwace iko da wani yanki na tuddan golan tare da kai hari kan cibiyoyin kera makamai da ke kusa da birnin damascus za mu kuma kawo muku shirin tsaka mai waya tare da aliyu mustapha sokoto wanda zai yi duba kan zaben kasar ghana amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin shan labaran duniya ta tukunna. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Bayan haɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad a Siriya, Isra'ila ta ce ta karɓe ikon wani yanki da ke Golan inda ta kai hari kan masana'antun makamai da ke kusa da Damascus. Ministan harkokin wajen Isra'ila sa ya ce Isra'ila tana fargabar cewa wasu makaman Siriya na iya faɗawa hannun ɓata gari. gideon sa ya ce. we um, attacked strategic weapon systems like Shi ya sa muka kai hari kan cibiyoyin makamai kamar makamai masu guba da makamai masu linzami da masu cin dogon zango da kuma rokoki domin kada su fada hannun masu tsatsauran ra'ayi. Prime Minister ya ce Isra'ila ba za ta bari duk wani mai adawa da ƙasar ba ya kafa wani sansani kan iyakarta. Iyakar da ke tsakanin Isra'ilan da Siriyan ta kasance tun bayan yarjejeniyar yakin Yom Kippur na shekarar 1973. Sai dai wasu manazarta sun ce sabon lamarin zai iya kai ga cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Isra'ilan da Siriya. ɗaruruwan 'yan gudun hijirar siriya sun yi jerin gwano a mashigar kudancin turkiya a lardin kilis domin koma ƙasarsu bayan hamɓarar da gwamnatin bashar al-assad 'yan siriyan sun shaida murya amurka cewa suna farin cikin komawa ƙasarsu muhammad daha wanda ya yi gudun hijira zuwa turkiya a shekarar 2014 yana daga cikin 'yan siriyan da suka yi layi a mashigar don komawa garinsu tare da 'ya'yansa biyar daha ya ce a da ba zai iya komawa ƙasarsa ba saboda yakin amma a yanzu yana matukar farin ciki da rikicin ya zo ƙarshe ya ce zai koba garinsu na aleppo tare da 'ya'yansa biyar kuma yana da yakinin za a samu zaman lafiya shugaban ukraine vladimir zelensky ya faɗa a jiya cewa akwai yiwuwar cimma matsaya ta diplomasiya akan yakin sa da rasha shugaban ya ce a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin kiev tare da madugun 'yan adawa na jamus friedrich merz ukraine na son kawo ƙarshen yakin fiye da kowa ko shakka babu ƙudurin diplomasiya zai ce rayuka da dama zelensky ya kuma ce a shirye yake ya ba da damar a tura sojojin kasashen waje don taimaka kasarsa kawo ƙarshen yakin da take yi da rasha rikicin da ya shafe kusan shekaru uku ana gwabzawa an da ya fara batun sasanta rikicin da ke tsakanin rasha da ukraine ne a daidai lokacin da ake shirye-shiryen bikin rantsar da zababben shugaban amurka donald trump trump wanda ya gana da zelensky a birnin paris a ƙarshen makon da ya gabata trump ya ce zai kawo ƙarshen yakin a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya kuma yi kira da a tsagaita buɗe wuta da tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin mafi girma a turai tun bayan yakin duniya na biyu tunan ba da jimawa ba zara za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. hukumomi da masu sa ido na ƙasa da kasa da suka hada da kungiyar tarayyar afirka ta au da kungiyar rayar tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas da ma kungiyar ƙasashen renon ingila ta commonwealth duk sun yaba wa gwamnati da hukumar zaben kasar ghana da jami'an zaɓe da na tsaro da jam'iyyun siyasa da kafafen yada labarai kan rawar da suka taka wajen tabbatar da nasarar gudanar da zaben na ghana hukumomin sun bayyana matsayar tasu ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin accra wakilin mu idris abdullah bako na dauke da karin bayani Da take jawabi a taron manema labaran a Accra babban birnin Ghana, Sahale Waxiud, tsohuwar shugabar kasar Habasha, kuma shugabar tawagar sa ido kan zaɓe na tarayyar Afirka, ta ce gudanar da zaben cikin lumana na ƙara tabbatar da dimokuraɗiyyar ƙasar. Tawagar masu sa ido a zaɓukan ƙasashen tarayyar Afirka ta yaba al'ummar Ghana bisa jajircewa da suka yi na tabbatar da tsarin dimokuraɗiyya, wanda hakan ke nuni da yadda aka gudanar da babban zaɓen. zaben kasar a ranar 7 ga watan Disamba 2024 cikin lumana. Gaba ɗaya tsarin zaben ya bi ka'idojin yanki da na ƙasa da ƙasa. Alhaji Muhammad Namadi Zambo, jagoran tawagar sa ido na ƙungiyar ECOWAS, ya ce masu kada ƙuri'a sun yi zaɓe cikin yanayi mai kyau ba tare da tsangwama ko takurawa ba. Tawagar masu sa ido kan zaɓe ta ECOWAS na taya al'ummar Ghana murna tare da ya musu fatan ci gaba da samun zaman lafiya, ɗaukaka da ci gaba. Kungiyar sa ido ta Commonwealth a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar Botswana, Dr. mokwiti Masisi, ya ce sun lura an baiwa nakasassu da tsaffi fifiko, sai dai kuma sun lura da ƙalubale a wasu rumfunan zaɓe don wurin kaɗa ƙuri'a ya yi wa masu amfani da keken gurage tsaye. Our final report with key recommendations be submitted to the Secretary General and shared with of the Republic. Rahotonmu na ƙarshe mai ɗauke da muhimman shawarwari za a miƙa shi ga babban sakatare kuma a raba zuwa ga gwamnatin jamhuriyar Ghana da basu ruwa da tsaki da sauran jama'a a gefen taron tsohon mataimakin shugaban kasar najeriya kuma jagoran tawagar kungiyar ecowas alhaji muhammad namadi zambo ya yaba hukumomi da al'ummar ghana bisa yadda aka gudanar da zaben kan tsari a hira ta musamman da ya da muryar amurka alhamdulillah an yi zaɓe lafiya kuma yadda aka tsara zaben ya yi kyau mutanen ghana sun yi kokari saboda an yi komai cikin tsanaki kuma bisa ga yadda dokar zaɓe ta sa mataimakin shugaban kasa da ya tabbatar da cewa ba shi ne zaben nan ba nan da nan tun da sassafe ya fito karfe tara da rabi ya yi bayani wa 'yan jaradu da 'yan kasan ghana kuma ya yi wa ya yi ma wannan murna john mahama wanda ya ci zaben nan wannan ya ƙara ba da zaman lafiya alhaji na sambo ya ce yadda 'yan takara ma suka gudanar da yakin zaɓe abin koyi ne ga kasashen afirka yanda kowa ya bi doka aka bi tsari yanda aka aka shirya wajen zaben nan kuma yawancin kamfen da aka yi an yi shi ne akan bukatu na mutane saboda ka wannan abun koyi ne na cewa an zo zaɓe amfani da irin yanayin abun da shi wanda yake neman a shi zai wa jama'a ina ganin wannan abin koya ne sosai a daren jiya dai tsohon shugaban kasa john dramani mahama na babban jam'iyyar adawa ta ndc wanda ya lashe zaben ghana da kashi hamsin hamsin da da da shida digo biyar cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa ya yi jawabin amincewa da nasararsa bayan hukumar zaɓe ta ayyana shi wanda ya lashe zaben ƙasar a hukumance idris abdullahi sashin hausa na muryar amurka daga accra ghana A gaida Idris Abdullah Bako. To sashi Hausa ne na muryar Amurka kai tsaye daga nan Washington DC yanzu kuma gazara ta dawo da karashin labaran duniya. bayan shekaru tana adawa da matsin lambar da take fuskanta daga kasashe akan gurbatar yanayi china babbar kasa mai fitar da iskar gas a duniya tana neman a ɗage mata dokar kotun icj ta duniya da ke hague tun a makon da ya gabata ne kasashe da kungiyoyi sama da ɗari suka gabatar da hujjoji a gaban kotun kolin ta duniya dangane da alhakin da ya rataya a wuyan kasashe kan sauyin yanayi da kuma ko ya kamata a ɗorawa wasu ƙasashen alhakin barnar da suke haddasawa. Majin Min wakilin China ya yi korafin rashin amincewa da ɗaukar alhakin gurɓata yanayi a cewar wani rahoto da cibiyar bincike ta Gratam kan sauyin yanayi da muhalli ta fitar. ya ce an shigar da ƙararraki fiyar da dubu biyu kan sauyin yanayi a duk duniya amma galibi masu da'awar na fuskantar babban kalubale wajen samun sakamako mai kyau ɗaya daga cikin 'yan tsiraru masu dauke da bakamai da ke fafata da sojojin myanmar sun yi ikirarin cewa sun karbe ikon sansanin soji na karshe a wani gari mai matukar mahimmanci a yammacin kasar tare da samun cikakken iko kan iyakar kasar da bangaladesh mai tsawon kilomita 270 karbe ikon yankin mandau da sojojin arakan suka yi ya sa ikon da kungiyar ke da shi a arewacin jihar rakhine ya fadada sannan kuma ya nuna wani ci gaba a yunkurinta na samun 'yancin kai har ila yau rakhine ta zama cibiyar yakin basasar myanmar inda masu rajin kare demokradiyya da wasu tsiraru masu dauke da makamai suke neman 'yancin cin gashin kansu inda suke fafatawa da shugabannin sojojin kasar. waɗanda suka karɓi mulki a shekarar 2021 tun bayan da sojoji suka hamɓarar da zababbiyar gwamnatin aung san suu kyi a gaida zara aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc yanzu kuma bari mu nufi gabas ta tsakiya biyu bayan hamɓarar da shugaban siriya bashar al-assad a ranar lahadin da ta gabata isra'ila ta kwace iko da wani yanki na tuddan golan tare da kai hari kan cibiyoyin kera makamai da ke kusa da birnin damascus grace alheri abdu na dauke da fasarar rahoton linda grandstein daga birnin kudus firaministan isra'ila gideon sa ya ce isra'ila ta damu matuka cewa wasu makaman siriya na iya fadawa hannun waɗanda ke son cutar da ƙasar yahudawa That's why we um, tacked strategic weapon systems. Ya ce, shi yasa muka kai hari kan muhimman wuraren da za su iya zama makamai, kamar misali sauran makamai masu guba ko makamai masu linzami masu cin dogon zango da rokoki domin kada su fada hannun masu tsatsauran ra'ayi. Ya yi magana ne bayan da sojojin Isra'ila suka karɓe wani yanki da ba a musayar wuta tsakanin Isra'ila da Siriya. firaministan Isra'ilan Isra'ila ya ce Isra'ila ba za ta bari duk wata runduna da take gaba da Isra'ila ta kafa kanta kan iyakai kasar ba. Sai dai manazarta Isra'ilawa sun ce Isra'ila na kallon abubuwan da ke faruwa a ƙasar Siriya matsayin wani batu na cikin gida na al'ummar Siriya kuma tana fatan jagoran 'yan tawaye Abu Muhammad Al-Golani zai iya kulla dangantaka da Isra'ila. I do know for a fact that Israel has good connections already with Kurds in, in Syria and the, and the Kurds in Syria. Tace na san zahiri cewa Isra'ila tana da wannan alaka da Kurdawa a Syria. Sun tuntubi uh, gwamnatin Isra'ila sun ce za su ba da haɗin kai. Don haka, Kurdawa da kuma Druze na tuddan gola na Isra'ila su ma suna aikewa da sakonni iri-iri na zaman lafiya ga Isra'ila. Iyakar da ke tsakanin Isra'ila da Syria ta kasance iyakar Isra'ila mafi kwanciya hankali na tsawon shekaru sakamakon yarjejeniya da aka cimma bayan yakin Yom Kippur na shekarar 1973 sai dai wasu manazarta sun ce sabon yanayin zai iya kai ga cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Siriya. A gaida Grace Alheri Abdu da fasarar rahoton Linda Grandstein. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da da kuma talatin A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya ziyartar mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashi hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. zaɓe yana fitowa da sakamako guda biyu ne a yi nasara ko ba ka yi nasara ba in ka duba abin da ya faru election ga da aka yi ko zaben gada da aka yi mun san kamar yana zuwa amma ba ga yadda ya faru yanzu ba abin da muka hange na zo mun san munci munci kuma da da nisa amma ba irin wanga nisan ba mun rubuta kaddara tawakkali ga Allah To jama'a barkanku da wannan lokaci mu da saduwa da ku a wannan shiri na tsaka mai wuya. To daman da an ce rana ba ta karya gashi a kwana a tashi Allah nuna mana ranar da kasar Ghana za ta kammala ta na shugaban kasa kuma ta je ta ɗauko tsohon shugaban kasanta ta wanke shi sarai ta maido da shi a matsayin sabon shugaban kasa ina muku magana john dramani muhammad mutumin nan da ya yi mulkin ko kuma ya shugabanci kasar daga shekarar 2012 har zuwa 2017 wanda kuma yanzu ya dawo sake ɗarewa kan kujerar mulki bayan da ya kada mataimakin shugaban ƙasa mai ci yanzu wato mahmud bawumiya na jam'iyyar npp to yan ƙasar ghana kam da dama da ke kasashe daban-daban su nuna farin cikin su game da wannan sakamako da aka samu kamar da za ku ji su suna faɗa muku ni ne khalifa ina nan germany born muna murna muna gode ma ubangiji da ya sa murna cikin zuciyarmu kuma special mun da muke europe nan in gode ma Allah. Da ko da shi Mahmud Baumiyan ma ya ci da ya muna daji. Amma abin da ya sa ba mu son ya ci ne don saboda ko ya ci wayan ga mutane suno za su gwada mai abin da zai yi shekara takwas ba abin da suka kulla wallahi shaida kudin kaya ta zuwa bisa. Sunana Adam Abul Bashar, ni dangane ne amma mazaunin Najeriya. Mun yi matukar murna za mu ce alhamdulillahi John Dramani Muhammad ya sake dawowa kan karagar mulki. fatar mu shine Allah ubangiji ya sa kar jama'a su yi da na sanin dawowa da shi sunana abdulkarim alhassan eh, gana a cikin su na fito eh, na mazaunin nan yamai eh, na ji daɗi saboda muhamma ya taba mulki mun san mulkin shi yadda yake ya gina hospitals ya gyara airport international airport kuma ya gina schools kuma shi mutum ne kamar magana yana saurarawa shi na ji daɗi na aka shi da kuma ni inda na ji daɗi yadda ba ma isis ba su ma announce kamar zabe wanda ya ci ba amma sai baumiya ya kira muhammad ya mai congratulation ya burge ni sosai ya ga yana gwana maturity cikin democracy To madalla to wakilin mu da ya tashi ya takanas ta Kano daga nan Washington ya je can gane wato baba ya ku makeri ya zauna da wakilai ko ko karabai ko hadamai guda biyu na bangarorin manyan jam'iyyun nan guda biyu da suka fafata ya shirya muhawara tsakanin Alhaji Audu Arif wanda wato dan kwamitin zartaswa ne na ita jam'iyyar da ta yi nasara ta NDC ya hada shi da Alhaji Salim Mansuru Bamba wanda shine babban jami'in gudanar da abubuwa bangaren wato yankin ashanti domin ita jam'iyyar npp shine wakilinta a can to kuma sun taba abubuwa da dama daga ciki wanda suka hada da yadda suke ganin yadda zaben ya gudana da me ya janyo shan kayan shi mahmud bawo miya da dai sauransu bari in bako da su da farko a ah, sashen hausa da muryar amurka yana yana yi ma duk jam'iyyun duka barka kuma yana yi ma al'ummar ghana baki ɗaya barka na wannan nasarar zaɓe da aka yi cikin kwanciyar hankali abin da muke so da farko mu sani ya kuka ga wannan zaɓen da aka yi da farko bari in fara da alhaji audu arif tunda ku ne kuka yi nasara a wannan zaɓe ya eh, jam'iyyar eh, wato 'yan jam'iyyar ndc wanda dan takaranku john muhammad shine nasara ya kuka ga wannan ah, zaben da aka gudanar zabe dai kamar yadda ake kullum an yi zabe lafiya an kare lafiya ko da dai akwai wuri kaɗan da yake ɗan tangarɗa ya zo wannan tangarɗa na ganin kamar abu ne da yake za a iya a magance shi ba abu ne da yake zai zama abin tashin hankali koko domin in ka duba abin da ya faru election gada da aka yi ko zaɓen gada aka yi ndc irin jan da suka yi ma mpp ina ganin kamar ba abin da ya kamata mu tsaya ma muna gaddama ta juna ba ne yadda an ko da mu mun hangi abin yana zuwa mun san kamar yana zuwa amma ba ga yadda ya faru yanzu ba abin muka hange na zo mun san mun ci mun ci kuma da da nisa amma ba irin wanga nisan ba. Daman da abin da zan tambaya ma kenan gaba wato daman kuna sa irin wannan abu haka na faruwa? Eh yana faruwa kowane shekara takwas in ka duba kasan gana ana canjin gwamnati. Bai kai lokacin da za mu iya mu yi wani abin da yake za mu iya mu sake ba. Mun iya mu sake wata rana. Ba abin da ba mu kai inda za mu iya mu zarce shekara takwas nan ba. domin in ka duba mutanen gane suna ganin shekara hudu ya yi kaɗan a baka ka aiki mulki ka yi mulki ka iya ka sake abubuwa cikin shekara hudu shi yasa waɗanda suka zana constitution masu su da mm. kaman a'a bari mu yi su mu ƙara mai shi shekara hudu shekara hudu nan in ya iya ya wani abin kirki ko mutane sun saurare shi sai su ƙara mai shekara hudu to amma ba wanda zai yi shekara takwas kan kujera ya ce kaman a'a ya kawo wani abin da yake gwada wanga excuse ne abin da sa ban iya na ka kaza yi gaba abin da sa ban iya na ka ba wanda zai doki wannan shekara takwas ya isa mutum ka sake abubuwa wato daman kun san za ku yi nasara ne kenan eh wannan yana aje mun san mun yi nasara kan wannan na biyu shine akwai kunci cikin kasan muna kunci talakawa na wahala sai kuma lokacin nan in kai ma gwamnati magana gwamnati in talakawa su yi magana wanda ba mm. batun fati ba mm. talakawa na kuwa mm. sai ka ga wani ya fito ya ce karya ake yunwa ko shi ka ga yunwa ba abin boyewa ba yawa mun kai ga wannan bari kuma in ji daga bakin malam salim malam salim ya kuka ga wannan zaben dama abu ne da kuke tunanin hakan ya faru ko dai a'a alhamdulillah ina godiya kwarai kwarai da gaske a ƙarshen gaskiya wannan zaɓe mun daga cikin kamfen da shugaba wanda ke da tunanin Man Salimu cire murya ka daga murya sosai ba a jinka. Da shugabanmu Dr. Alhaji Mahmudu Bauniya muna ganin cewa da yadda Allah za mu nasara. Da amma ka duba sakamakon zabe da muka gani a ah, jiya har zuwa yau ga har shugaba alhaji dr mahmudu bauchi da kansa ya fito ya yi magana da internal coalition na npp da muka yi ya nuna cewa a tsohon shugaban kasa john dramani mahama ne wanda ya yi nasa. A kan haka tun hukumar zabe ba su fito sun yi ba da sakamakon zabe ba don jefa kawun ah, cewa A yadda za a yi mu samu zaman lafiya a cikin kasar zabe yana fitowa da sakamako guda biyu ne a yi nasara ko ba ka yi nasara ba akan haka mutanen ghana sun yi magana loud ne decisively kamar tsohon shugaban kasa john dramani shi shine wanda suke son da zamanto shugaban kasa a 2025 zuwa 2028 akan haka mun rukuni kaddara mun yi tawakkali ga Allah da muna fata a ta zato da aka yi ma tsohon shugaban kasa ya iya ya cimma buri na duka mutane da na ci amfani shi kyauta ta zato kan haka domin akwai alkawla da dama da yi mana muna fata wayannan alkawali ya iya cika a wanga lokaci da muke ciki abin da ke faruwa da yake bai zama mana abin jin daɗi ba kuma demokradiyya da muke yi bai ba da dama bayan an kare zaɓe ya kamata muna girma cikin demokradiyya batin da ta lashe zaɓe tana murna wanda kuma dp wanda ke mulki da bai zaɓe ba ta gefa ta wurkan cewa alhamdulillah yadda mutane mm, wato ta amince da shan kayi ta amince da cin so akan haka ka duba a yanzu haka da muke magana za ka samu gundumomi da dama ana zuwa ana inda kaya daga eh, eh, gundumomi a san place da ke akwai duk waɗannan ababen nan bai dace ba domin inda muka kai masayi a ghana da mutane ke kwaikwayon a bangaren demokradiyya ya kamata a wanga lokaci a ce npp ina mai eh, dr mahmudu bai fito ya ce kamar ah, mun amince da sakamakon zabe ba da wannan lokaci za a yi ake kuma wani abu ya faru tashin hankali ya abu. Yawa to Malam Salimu ah, tun da dai ka riga ka ce kun amince da shan kayi na wannan ko kuma kun amince da rashin nasara. To a tunaninka menene kake ganin ya haddasa wannan rashin nasara da ba mumiya ya yi ko kuma da ya sa bai kai labari ba a wannan zaben da aka yi? Dalili guntu ne. mu mun yadda mahmudu bomi ya isance da mutane ghana da dama ya san cewa akwai kunci cikin kasan ghana amma sai labarin da muke ba mutanen ghana ne kunci da ke cikin kasan ghana ba kana kawai ba covid ne ya zo ya amfani duniya baki daya russia ukraine ba ya zo yau duniya baki daya kaya na hauhawa farashin kaya na hauhawa duniya baki daya ba inda kake ganin akwai bashi yana zuwa kasa da makamancin su amma da yake mu muna cikin developing country hmm, kasa mai tasowa na'am kasa mai tasowa kuncin yana da yawa to shi mutane ba su samun mafita saboda shi ya zama to kai shi mutane a ni na mutane sun saya kan kunci ne suka yi vote a wannan bangare waɗanda suke cikin jam'iyyar npp da suke ganin cewa ba za su yi su vote su ba wani political party ba yawanci su ba su fito su zo sun gefa kuriya ba min ka duba turnout in cikin ashirin sirri sofa da muka yi hmm. eh, it is around 57.6 wato waɗanda suka fito suka kada ƙuri'ansu ba su fi kashi hamsin da shida ba cikin ɗari cikin dari as a lokacin da hmm. figar da na samu kenan su waɗannan mutanen nan ba su fito sun yi zabe ba saboda shi yawanci ba za su samu npp ba za ta yi nasara ba to mun gode malam salimu bari mu je ga alhaji auda arif Alhaji Audu um, kaji maganganun da uh, Malam Salimu ya yi zan nemi ka mai da martani amma barin baka tambayar da zaka an samu mana in ka mayar da martani sai ka ci gaba da bayaninka. Kai ta bangaren ku menene kake gani yayi dalilin da ya sa tsohon shugaban kasa John Muhammad ya yi nasara a wannan zaben da aka yi amma kana da minti ɗaya ka mai da martani kan batutuwa da Malam Salimu ya yi. To la to bari mu tsaya nan sai Allah kai mu rana wa ce mu zo mu ci gaba kuma kamar yadda kuka ji inda suka tsaya daga nan za mu dora mu fara duban waɗanne abubuwa ne suka taimaka wa Muhammad ci zaɓen nan ya sake dawa matsayin sabon shugaban kasar Ghana. Muna godiya ga shi Baba Yakubu Makeri da kuma bakin nasa Alhaji Audu Arif da kuma Alhaji Salim Mansur Bamba. Ni ne Ali Mustapha Sokoto a Washington mun baku lafiya. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Bayan haɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad a Siriya, Isra'ila ta ce ta karɓe ikon wani yanki da ke Golan inda ta kai hari kan masana'antun makamai da ke kusa da Damascus. Ministan harkokin wajen Isra'ila gidansa ya ce Isra'ila tana fargabar cewa wasu makaman Siriya na iya faɗawa hannun ɓata gari. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a jiya cewa akwai yiwuwar cimma matsaya ta diplomasiya akan yakin ƙasarsa da Rasha. Zelensky ya kuma ce a shirye yake ya ba da damar a tura sojojin ƙasashen waje don taimaka a ƙasarsa kawo ƙarshen yakin da take yi da Rasha. Rikicin da ya shafe kusan shekaru uku ana gwabzawa. an da ya fara batun sasanta rikicin da ke tsakanin rasha da ukraine ne a daidai lokacin da ake shirye-shiryen bikin rantsar da zababben shugaban amurka donald trump trump wanda ya gana da zelensky a birnin paris a ƙarshen makon da ya gabata trump ya ce zai kawo ƙarshen yakin a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci bayan shekaru tana adawa da matsin lambar da take fuskanta daga kasashe akan gurbatar yanayi china babbar ƙasa mai fitar da iskar gas a duniya tana neman a ɗage mata dokar kotun icj ta duniya da ke hague tun a makon da ya gabata ne ƙasashe da ƙungiyoyi sama da ɗari suka gabatar da hujjoji a gaban kotun ƙolin ta duniya dangane da alhakin da ya rataya a wuyan ƙasashe kan sauyin yanayi da kuma ko ya kamata a wa wasu kasashen alhakin barnar da suke haddasawa. Majin Min wakilin China ya yi korafin rashin amincewa da ɗaukar alhakin gurɓata yanayi. Masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi karfe takwas na safe agogon Najeriya za ku ji maimacin wannan shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi balawe da ya tsara shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Murtala Faruk sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.